من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو شابيو وتن بقي وتن رجب هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو حياه da ɗari hudu da arba'in da shida Allah ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don ƙarƙin sunayensa. Muna nan dai cikin suratul baqara aya ɗari biyu da hamsin da biyar. Kafin ayan akwai matashiya ita ce wa ba'da an zakara annal ayati wal akami wal akama ja'at min Allah bi wasitati ar-rusul ila an-nas alladhina la yazaluna مختلفين بالنسبة لإبادهم وكفرهم بين فيما يتبين kafin bayyana mu tsaya nan wancan bayan nan ayi da suka gabata an tabbata mana ayoyi na hukunce hukunce lallai ayoyin can da suka gabata da hukunce hukuncen can ja'at min Allah sun zo daga Allah tabaraka wa ta'ala biwasidatir rusuli ta hanyar manzannin Allah إلى الناس زوا دمتاغي الذين لا mutanen kenan. waɗanda suna nan ba su gushewa a kan halinsu mukhtallifina bin nisbati li imanihim wajen imaninsu wa kufrihim hum wa kufrihim wannan kenan bayyana kima ya ake nan kuwa abun da ke zuwa to Allah ta baraka wata ala ya mana bayani ne aini sifatu zatin lahi siffofin zatin Allah ta baraka wata ala. ta'ala alladhi an gala tilkal ayati wanda ya saukar da wa'ancan ayoyi fa qala baraka wata ala kenan Allah wani alam suna ne na yanka ake ce masa ba yanka ne ba mana asalin sunan hakikalin suna ba akan ce masa sunan yanka saboda yaro kafin a ba shi zuma kan yi masa yanka shi sai ce sunansa na asali kila sunansa na asali ana ce masa muhammad to sai ka ji ana ce masa inuwa kada zo na sunan ne kama da haka sunan Allah hakikanin sunan Allah shi ne Allah shi ba ta ce alam lidati ta'ala wannan Allah la ilaha babu wani abin bautawa da gaske la ma'budu bi haqqin illa huwa salah sifofinsa alhayyu ma'ana rayayye adda'imul baqi wanda banyak mutuwa la li wala li akhiriyati inkifa al-qayyum wanda ke tsayayye a dukkan komai shi ya tsaya wa ya tsaye ya tsaya wa halittu ya tsaya wa sama da kafa ya tsaya wa duk wanda ke tsaye shi ya tsaya masa shi ya rike masa sau haka nan yana dan bai fati ba wanda ita ce shi ya fati daga alkayyau al bazi fil qiyam ya kai kololuwa wajen tsayuwa ya kai ta al-qiyam bin nafsi sai yayi kansa ba ya da bukata wurin kowa da dabiri kalki da gudanar da halittun fakam wannan sunayen guda biyu alhayu alkayu ma'ana ke sune asalin sunayen Allah duk wani suna na zafi ya shiga cikin alhayu duk wani suna na aiki yana ƙarƙashin alkayu wannan Allah mai wa'ina siffofi mai wa'ina sunaye saɓanin jarmawa Lata ta khudhu sina jinkiri bai kama shi kwata-kwata baya jinkiri nu'as wala naumun Allah tana kuma bacci ha ya koru da Allah lahu ma fi samawati wa ma fil ardi abubuwan da ke cikin sammai da abubuwan da ke cikin kafa nasa ne mulkinsa ne ikonsa ne halittansa ne tasarrufinsa ne yana yi duk abin da yake gudanawa ya taso ne da kamun mai ke da suna da ah, mulkan wa kalkan wa abidan man zallabi ya shafa inda babu wani da zai yi ceto a wurin Allah babu wani man dinnan korewa ne ba tambaya ne ba da an cusa masa tambaya babu wanda zai ainihin yi ceto ba da izininsa ba in ku akwai kwaye babu to yi sa tambaya ce ma'ana abin da ne an sa masa abin a wani shi'uri da kalubalanta ita haka wannan masa ita da babu tun daga illa shar babu wani wanda wannan da ai la ahad yashfa'u inda illa bi idnihi lahu fiha ainihin ba ba ba illa bi idnihi lahu ko hakan wanda za a ce ta Allah tabaraka wa ta'ala ya alamu ma baina aidihi yana sane da abubuwan da ke gaba gare su ma'ana ai alhal wa annahu ta'ala muhitun bi kulli ma kana ya kewaye duk abun da ya kasance wa bi kulli ma huwa ka'in da kuma duk abun da zai kasance nan gaba yanzu nan cikinmu inda wanda zai mutu yau Allah na sane da shi lafiyan shi lau inda wanda zai ga ramadana Allah ya san shi wanda ba zai ga ramadana ba a cikinmu, Allah na fane da shi na sane da shi la kafa alaihi shi minhu wani abu mai koyewa daga Allah faman khalfahum ya san abin da ke bayan su ai min amri duniya wal akhirah wala yahiduna bi shay'in min su ko mutane Allah ya kewaye su sanin sa ya kewaye halitta amma su ko halittu la yahiduna bi ba su iya kewaye komai min ilmi na ilminsa illa dan abin da ya kunce musu لا يعلمون شيئا من معلوماته باسو سنن كومي بدالي توسا بالعلمي الله إلا بما شاء سي أبند يجداما يقل مهو أن يؤد به بجي يتمدسو شمينا بأخبار الرسل دما تنغن من بي وسيع كرسيه السماوات والأرض wannan kursiyu na Allah baraka wa ta'ala ya kewaye sammai ya kewaye ƙasa da yana samman samman samman bakwai cikin to a ban fadinsa ya kewaye samman nan ya kewaye ƙasan nan inda za a wurga sammai da ƙasan da ba ko da ƙasan a cikin kursiyu sai su tashi kamar wasu kubbai ne a cikin tsakiyar sahara ta yi Allah laisa ka mithlihi shi ko si ko kuna kila ahata ilmuhu bihima an ce iliminsa ya kewaye su a duk ma girman da ilimi duk ya zagaye ko ina wa hada qawlun da'ifun magana a jiya shi ilimi irin da فإن رجعه بعضه لأن الأحاديث سودا بسيف لا تؤيده maimakon a a ce kursiyu ya kewaye sammai a iliminsa ya kewaye sammai ce maganan tana da rauni don babu hadisin da karfafa wannan haka zalikar luga luga ma ba ta karfafe shi ba amma girman al'arshin kam ya kewaye shi ne magana wakila wani kaulin aka ce a ah, mulku mulkinsa ne ya karata ya samu mai duka wakila alkursiyu nafsu wannan shi ne kursiyun kansa ne ya zagaye ya kewaye sambai bakwai da kasai bakwai mustamilin alaihima ainihin li'azamatihi ya tattaru kansu ya zagaye su saboda girman kursiyun ya kai girma li hadis akwai hadisi Mahaifi sallallahu alaihi wa sallama Masamawa masamawatu sab'u fi kursi sammai bakwai din nan gaba daya in an kwatanta su da kursiyu ba za su kasance komai ba illa ta da masa ba sai dai kaman kwandaloli kubbai guda bakwai ɗauki a fi da ka jefa su a kan garkuwa misalin garkuwa wanda ana faɗa ke wani gabu mai kama da kai sai kan mutanen da suna faɗa suna amfani da shi zai kare kibiya zai kare sauran takobi zai kare kaba to ainihin an ɗauki wannan sammai din nan an dube su in an kamanta su da kursiyu ko girman kamar kumbai ne akan wannan faifin ko kan wannan wani ka gaba shi kato ta rufe shi ta ko'ina wani ɗan ƙarami wani wani waya ne haka to ma ka dubi girman samman nan ka dubi girman kasan nan ka dubi girman kursiyin nan wala ya oduhu hifzuhuma tsare sama da kafa baya masa nauyi bai mata wuya cewa an ce kai gadin masallacin nan babu kowa a ciki kuma da in ba za a ba san yayin da za a zo ɗauke wani famu ba ba ka sani yayin da za a ɗauke wata buta ba ga koma ta nan an samu ka kulle ta nan an kai nan ga wata ta ita ma ka kulle wannan guri abin suna yabuwa yanka wani biyu sama a kan shi gaba shi da ka amma Allah ka kalli fadin duniyar akwai wata irin ta bakwai ji ko kalli fadin sabaniyar na sai dai kallo sai dai labarin abin da aka faɗi amma hakikanin ka zagaya wannan sai dai da su shi to guda bakwai ɗin gaba da tsaron su bai yi wa Allah wuya kai Allah ne saka masa da shi wanda ya yake ba Allah ya tsare kai a samawati wal ard wa huwa Aliyu. sai Allah mai girma madaukaki ne a kan dukkan komai hanyar al'aliyu ta'ala الخالق يا أو كتع الله جرما الله يا كجرما الدعاء على من كل شيء سما إتكت قمقمي لأنه فوق عرشه المجيد بلاده يعني من كل شيء يتعالى في كل شيء فلا شيء على منه بابوني أبو صمد شيء وهو فوق خلقه بالقهر العظيم هنا كمان عليك تنصر دلنجاية العظيم الله من الكبير wannan ga wani na haro nan yana cewa za'ifun wani hadisi za'ifi ya ce a karajahu can wancan magana kenan can zuwa magana ba na ɗayan sai na tsallake shi sai da na yi wannan ko ce wancan magana mai sammai da kasai in an kamanta su da al'arshi a ba al'arshi ba ba farsi sai su zama kamar wasu karo-karo ko kabai ne guda bakwai bakwai sha hudu suke kan faifai sai ce amma a daifin za'ifu an ce hadisi da'ifi ba ina nuna maganan ba haka take ba hanyar da labarin ya biyo hadisin na da rauni فخرجه الطبراني في تفسيره جزء نبير شافي نظري أكلة فإن بطر وأثر وني أثريني لمبا سأثر لمبا أثرين دبو بيار شغالين بطري حتى سئم دوره وانظره كدوب مدنا في سلسلة ضعيفة للألباني شوفوا أن كجوانسا اللي تافي ناشي لا كفاميشي لمبا حديث عشان ندبو شيدا بطريقة دبو مشاكفة وأنه لم يثبت في صفة القصي labarin dai bai inganta ba wajen siffata kursiyu cewar bi arabin falatin siffata ƙasa da wuri sahara wa fadlul kursiyu fifikon kursiyu da al'arshi ala kursiyi kuma ban ji ba? wannan cinka? eh kaka da shi aina koma na baya din nan ne ba akwai lamba na ɗaya ba na ke an ban yi ku ban sun zawo kanta ba san mun da ke so ku ce ba ina na tsallake Eh, hadisin wahidin jaki na sannan tsallake. a ah, ai, ai, na shiga ai hadisin mani. abin da ke cewa wancan hadisi hanyoyinsa da wane ne ke na da rauni to shi kenan da yake gashi san a cikin littafin albani haka yake lam yas wa annahu lam yathbut sifatul kursi sifatul kursi bai tabbata ba illa hadithun wahidun shine take. to kuma ya zo kama da wannan din wajen girma shi ma girman ya bada don lankin wancan na sama ba وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السمع في الكرسي su ina sammai bakwai ba su za su kasance komai ba in an dangana fi da kursiyo illa ka halkatin mulkatin bi aradin falati ba ce kamar wani zobe ne da kai wurke da shi da kasa sahara to ai kaga da wancan dan da wannan wani ne iyakacin wancan ba ya yi kasan wani abu girma tun da sai da bai kai ardun falatin ba tun da yi kai sai ne garkuwa ce ne kama da saife ai kaga ba a kai a falatin ba wannan na gaba ma ya nan wancan ba ya ce ma nan illa ya kake kullum magana amana dole sai ce ga matsayinta ga asalinta ga wane ne kinta sai kuma ga wacce take ingantatta sai babu wani abu da inganta akan kursi ya siffarsa illa cewa aka ce ka halka mun an ɗauki an kalli sammai bakwai an kwatanta girman su da kursi za su wayi gari ka halka zobe mulkatin bi arabin falatin da aka jefa shi a sahara kawai yanzu misalin ka ɗauke bai ka ga shi cikin makarantar nan ina ga sai dai da safiya ne musu amma wata fitila yanzu da za a yi amfani da ita kafin a gaishe za a ajiye da shi za a kashe kuɗin da ba amfani wannan makarantar nan gobe ta sa ka je bakin makarantar nan ka kalla ka koma ta san za ka kare ciki ko nan ban kawo za ka ga ciki ce kai kai kai ina za a ga zuwan da aka wulwula shi cikin makarantar nan ta da ruwa sai haka kursi take ba ya haka mai bakwai suke idan an kwatanta girman su da girman kursi su nan fasila ko nukuta ma wa fadlul arshi girman al'arshi kuma halal kursi idan aka kwatanta girman al'arshi daga girman kursi ko a kwatanta kursi da girman al'arshi sai ta sanya kirkar salati kamar sun fi kun wancan daji ne ala kirkar halka akan wancan zo انظر hadisin a can na حديث ta da tsara. wannan shi ne girman kursiyu in an kwatanta shi da girman sammai bakwai ko kuma girman kursiyun kuma in an kwatanta shi da al'arshi shi kenan sai wannan al'azimu al-kabiru akwai lamba na maka ko ba zo kan ta wal azimu ismun min asma'illah suna ne daga cikin sunayen Allah sabanin jahamawa da mu'tazilawa wa ma'anahu al azimu mai girma fi kullin ahwali a dukkan yanayinsa من جميع الجهات تكون بندري تكون تسكن وفي حديثي عنده معنى حديثي هذا أخرجه البخاري حديثي ندبو شدة دلالي أكد أربعين بشدة مسلم دبو بيو دلالي بقل دلاتين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند القرب النبي كان يدعو إلو كسم بكتك لقد كان لكم في رسول الله أسوة عظمة وعندما ma هالي shiga wani hali daga cikinmu ga du'a'in baki لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم وهكذا النبي كان يتيم ولا كذا ده ما أدري هذا كيف وانا كذا ذاكي su haka da aka yi sai ka yi ka ko ka dinga yi sai ka fita daga wannan bakin cikin ne tunda manja min Allah illa ilaihi ba inda za ka gudu daga Allah sai dai ka gudu ka taurin Allah to haka wannan na ga ya zo ƙarshe ku sai mu koma inda muka faru baya dama ma mun kai ta tashi za mu tashi fa'idatun aya, الآية قد اشتملت على أمهات المفاتيح wannan aya ta tattaro manya-manyan matsaloli al'aliyya a cikin gida wani za ƙala alayhi salatu wasalam inna a azama aya fil qur'ani ayatul kursi ayan da ta fi girma a cikin alqur'ani to ita ce ayatul kursi man qara'aha wannan suna cewa ya inganta haka yake babu kamanta man qara'aha ba'atha Allahu malakan yaktubu min hasanatihi wa yamhu min sayyi'atihi ila al-ghadi min tilka sa'a wannan ɗaya ɓangaren da ake magana a kansa wanda duk ya karanta ayatul kursi to ko Allah tabaraka wa ta'ala zai taso da wani mala'ika wace zai tada wani mala'ika musamman daga can inda aka ajiye shi ya zo yi wani aiki wajen awa ashirin da hudu yaktubu min hasanatihi zai dinga rubuta ladan fa. wa yamhu min sayyi'atihi yana aikin bibiyan zunubansa duk inda suke yana gogewa sai kaga misalin duniya misalin lahira an ce ka dubo duka ayyukan wani ka goge duk inda ya kaza ka goge sai karshen ka nan za ka wani kana ta kakule kakule in ka rubutu ne littattafai ne ga sunan wannan yana shekara ashirin ya yi wancan yana shekara goma wancan yana shekara kaza wannan yana menene kaza kaga za a bi sa kankare masa su in ba zunubin tsakanin ka da dan adam ba wannan tsakanin ka da mutum wannan ba za a shiga ba za a shiga ba za a goge ba sai ka su ba sau da kanan yana mai goge sai ya asiri ilal gani min tilka sa'a أين عرو شين نار في حديثنا موضوع بدأنا نعم نعم قائد برضو ها بدأنا كتم من قرأها بعث الله ملكا يكتب من حسناته ويمهو من سيئاته إلى الغد من تلك الساعة wannan jumlar ita ce aka ce mawato في موضوع انظره كدوب حديث في تفسير البيضاوي جزء نتايا شافي تريد عن سنده وقال سيوطي لا أصل له انظر نواهب الأبكار وشوارد الأبطال حاشية السيوطي على تفصيل البيضاوي جزء نبي شافي تاريخ ربع خمسين نبي وقال الألباني موضوع انظر سلسلة ضعيفة حديثنا دبوشدا دا تاريخها دا أكو قلت نسي إن شيء بامي الله أعلم لهذا اللفظ شطران وانا اللفظي كما دا معنى شطران لي بلابي الشطر الأول عشرين دقائق ليش عينهم يعني إن أعظم آية في القرآن آية الكرسي الشطر الثاني من قرأها بعث يبلغ ضعف الله منسا يكتب من حسناته ويمحو من سيئاته إلى الغد من تلك الساعة فدعك شطران الشطر الأول إن أعظم آية في القرآن الكريم الكرسي آية الكرسي هذا بكي صحيح قلنا إن تفكري لما في صحيح مسلم saboda abin da ke cikin sahihu muslim hadisi na ɗari takwas da goma hmm. ba akwai layi ko ba shi ne shantaro ba eh, sai gashi ta sai da na nuna maka gashi ta hadisin kallo ina hadisi? a akwai inda ba karanto layi na biyu ka gan shi kaga layi na biyu to karanto a abadan ba nan daga nan inda na karatu na nuna ma inda zama aya to ya na kaga sadar lawal shi da na san ita wannan ingantacce ne saboda wata hadisi da ke cikin muslim amma mawdu'in da ake magana daga man tara ba asallahu malaka zuwa ƙarshe shadarani sun fita to me yake da suna yace wannan inna a'zama ayatan fil qur'ani ayatul kursi sai ce hadha sahihun kuma sabitu limafin sahihi muslim hadisi ɗari takwas da goma min hadisi abi bauhayi bin kaf قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر كناية سيتا باي قبيل بن كعب أي آية من كتاب الله ما أعظم وجه آية في الله الله دكت يتعالى دائتة الإتاف الله قبل ما قال قلت الله ورسوله أعلم مما كنت كتفي تنكي تنكي أنجي أن دعو باك دوتنا بدا كي تنكي الله دائما منظر سكتبه قال يا أبا منذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم هذا فاتح مقام قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم da dai an tambaye shi an sake tambaye shi sai kai ki faɗi abin da yake da shi ya fahimtansa iya dalilai da yake da su wannan aya ita ta fi girma in hmm. hmm? ji kabuwa ya buru ba ba nan ita yake da suna sai faɗi karanta wannan aya قال قلت يجافك الدين يبب كرجيلا وقال والله ليحنك أبا مظلم والله كينا منا مكمرنا بابا منذر كيري قوله صلى الله عليه وسلم ليهلك العلم اي ليكن العلم حنيئا لك فاي علمي يكفي ما دل الحي يا ابا المنذر da wannan ka darajar shafari kenan wa amma shafaru sa'ani amma na biyu man qara'aha ba'atha Allahu malaka ila akhirih mawdu shine mawdu'i shine la asala lahu to shi kenan sai mu koma inda muka taso ko wannan an fita man qara'aha idza akhadha mawdi'ahu wannan daban wanda ya karanta ayatul kursi lokacin da ya je wurin kwanciyarsa amana Allahu ala nafsihi to Allah zai amintar da shi a kan rayuwarsa mana rayuwarsa Allah zai kafa da ita na fashi na sallake gaskiya ne za a dai zan bayyanta ba to amma lalle ban yi duk da kulle salatin ba na saki wa qala alayhi salatu wassalam man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli salati a bayan kowace sallah azhar la'asar maghrib isha'i asubahi sai ta da umar ba shedan ya ɗauke mutum hankali ya yi sallar ya gama ya fita wai ina da uzurori bayan wannan uzurin ya fi dukkan uzuri duka في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة باب أبن ذي هنا مسا شقاء الجنة إلا أن يموت كده يموت قوي amma mara rabo sai ka ga mai karanta ba wannan ta kusa-kusan nan don ba yau ka fara karanta wannan tafsiri ba ba yau ne ka fara jin wannan hadisin ba ta karanta da magariban nan amma yanzu kana shakka kila na karanta kila ban karanta ba to ko da misalin ka karanta ta karanta da wannan niyyar Allah zai ba ka aljanna ko kuwa ta zama jiki a gare ka kawai kana gama kaza za mu an ta tsarin da Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun in ko haka aka samu wallahi alhamdu amma ba kaman wanda ke karanta da niyya in ta gudun shiga aljanna ba mutuwa yayi idan ya mutu kwaya shiga aljanna kenan illa hanya ta shi kenan wannan babu komai a cikin hadisin sai iyaka an ce ingantacce ne man za qara'ana mabci a marji'ahu wanda ya karanta ayatul kursi in ya je wurin kwanciyar shi amana Allahu ala nafsihi Allah zai amintar da shi akan rayuwarsa yadda ka san wannan ayatul kursi mu aka saukarwa da ita irin wannan ne da a ce ana ganin manzo Allah ne ana dama ya rasulullah ayatul kursi mu ka ajewa ita sai ina al'umma suka aka ajewa al'umma duka tunda mai ta dace mu ne muke cikin matsaloli mu ke cikin tsoro mu ke cikin tashin hankali mu ke kaza ka je ka fita daga cikin jaban gashi an shi ana biyo ka turun shekawa waje nam ka can da wuri ka koma can duk nesa da shi dai in ka samu masu tashi ka ko ka da ko ka koma can sai da su eh, abubakar ko ka dawo nan kusa da su ka koma ce su a dawo ce suke yi kan ka je ka bi su shi ma ya ɗan kwanta na'am sai kuma ido na ya gan shi ina wurin man kara'a idza akhadha marji'ahu wanda ya karanta ayatul kursi lokacin da ya kama ya je wurin kwanciyar shi amana Allahu ala nafsi zai aminta sai mai na hausawa daga sharrin mutum da aljan ai malam bayan sharrin mutum da aljan akwai sharri ba Me yasa maganan ba su nan a Ya ce don akwai maciji akwai sharrin maciji akwai sharrin kunama akwai sharrin wuta akwai sharrora wanda ba a iya tunawa da su wani sharrin sai ya akwakon gaskiya shi ma wannan yana to ka ce dan abu da kawai dai za a yi a dai karanta Allah ka ba mu aminci daga duk wani shirin da muke yin ko tun mun karanta zan ku sai ai ban karanta ba ba mu karanta ba sai a ga wajen karantawa dan za ka karanta kayan da kai amin da kanka sai dai ka samu su ci wa jarihi da makocinsa ta ga shi isa ake son mutumin kirki a gari shi isa ce son mutum yi ba wa Allah ba ya makotake mai bacci ba ba ana bacci ba amma dai bayan an yi abin da ya dace wa jari jarihi da ma makwacin makwacinsa wal qabayatu haulahu kai da gidajen da suke gefensa ya karanta bi hudurin kalbi da halartar zuciya da kaskantar da kai da wankakken zuciya sun man zakara ko kuma ko hukumu ba ita ahkam shi nan gaba ayoyi sai Allah ta'ala ya ambato mana hukuncin jin waɗannan hukunce-hukunce إذا لم تكن فتنة بين المؤمنين إن بعض الكثير كان المؤمنين كالكفار ووصف كل نوع منها يا بيان قوان قنغري بالنسبة لما يتمسك به من الآقاب على كان أبن لك لكتشي نوع كنشي وكنشي في حياته الدنيوية ومثاله في الآخرة ده مثال يسعى الآخرة نعم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ما شاء الله آية تريبيو جهنم سند شدة لا إكراه في الدين باب دولة الدين addinin musulunci bai kusa wa wani lalle sai zo yi ba iyaka a ma bayani iyaka masu da'awa za su roƙe ka ka saurare su so illan jakadu ne na manzon Allah saboda haka nan shi kuma annabi Muhammadu Allah ya aiko shi da abun da yake bayan an amma akwai fa wani Allah wanda mai saman nan mai kasan nan wanda yake rike da rayuwa da mutuwa wanda talauci da arziki na hannunsa shi yake kashewa shi yake rayawa shi ne ke bunƙafawa shi ke kwantatawa ya aiko annabi Muhammadu ga hanya ga addini wanda iya da shi ya bi umarnin annabin nan ga shi kaza kaza kaza Allah zai kai shi jikin ni'ima wanda ko yi kai ya ce ba zai bi ba to wannan shi da Allah ta mamu aikin mu mun iso maka da shi Ya yi kana da tambaya ka ji labarin an ce kaza an ce kaza an ce kaza kana iya yi in haka ne a ce yi in ba haka ba ne ba a ce ba haka ba ne ba wannan sharri aka yi wa musulunci in ta faskara sai a je a samu wanda zai zo ya amsa tambayar ba lalle in ka yi wa'azi ba ka amsa tambayar don akwai kila je kan abin da ka san shi ba sai a turo wanda a isa ne zo iya bayani da aka wannan sauraro yaya za ku shiga eh, ko kuwa za ku tsaya ku dudduba ku yi tunani da kudur to za mu yi tunani to Allah ya saka da alheri sauraro na da aka yi na gode sai kenan ku kwashi kayan ku ko kara gaba wanda kwa yi karba shi kenan sai a zauna a fara karfa ya za ka koma wurin mutum ka je ka nemo ilimi ka nemo kaza ko kuwa ina yan uwan kwanan a haɗa ku da su ta inda dama in ka samu ku je can wajenmu ko kuma mu turo muku ainihin mai koya muku kafin ya zama kun koya amma wannan wanda zai koya muku bai zama wa dindindin ku turo ‘ya'yanku, ku turo kawunanku, ku turo masu lokaci cikinku, ku zo ku zauna a koya muku musuluncin nan kyauta ba a karban komai ba mu da shi balle mu ba ku kamar yadda kuma ba ku da shi balle a ce ku biya mu wannan addini ba a biya kyauta ake koyar da shi da dole a gare mu in kun zo mu zauna mu koya maku idan gobe ce kuna neman takarda za ku yi aikin gwamnati da ita saboda saboda saboda sai mu ce tau shi kenan ku shiga waccan makaranta amma ita a ce ta duniya ce amma nan masallaci duk wanda ya zo kyauta ne za a ci gaba da koya maka dindindin har abada ba za a je a zauna ce to wanda suke yan cikin masallaci dubu goma goma a'a dubu biyar biyar a'a dubu ɗaya ɗaya a wata a'a ɗari ɗari biyar biyar a sadun bawo kyauta ne mu zauna mu koya wa juna mai koya ya koya mai koyarwa ya koyar ainihin abin nan kowa ya tafi gida da nishadi wannan shirin kyauta ake da shi idan kace kana nema sai a baka takarda ka iya to ai gwamnati take ba da ka iya ba ka iya ba kama makarantar da ta can mu ke rike da ita jarrabawa da su za su zo su yi jarrabawa nan za a zo a yi abun da za a yi shi ke nan a ɗauko takarda a maka biyu ta ce ga nan ka iya ka iya duk jami'ar da ka je ka ka su za su baka karatu ka riga ka ka. na yi gaskace su kano kake bukata da kake so ka je ko ghana ko sudan ko sa'udi ko ina ko ina za ka je wannan takardar duk inda ka je ke biyu za ta ba ka takarda ka dace wannan a bashi in ana ɗaukan mai wannan matsayin ta ci wannan mun gwada shi mun tabbatar da ya kai abin da ake nema ku ɗauke shi kawai to wannan kasar neman kuɗi kenan wannan kuma ka kura zauna nan mai tsayi mai tsayi ka koyi addinin kyauta ka koma gida ka yi naka koyar kyauta don ka tafi gida ka buɗe kamfanin neman kuɗi kyauta ne dan za ka yi na neman kuɗin a kyaukala shi ta gefe inda za ka yi dama ka buɗe mutum mutum bibidari wata rana ka yi ne mutawassi in ka saba sai wata ran ka kafa jami'a ma to wannan la ikraha fi din ko an ne muke ta magana na'am ne kake faɗi eh shi ne ba a tilastawa amma in yana son kayansa ba wanda ya isa ya hana shi addini in dai har za ka ta balaga ta balaga jeto sai a je a samu iyayen maza wannan ya musu rasa ya dawo cikin mu shi isa duk inda kuke dole ku hada kai in ka tafi kai kadai harshen ta sai ba duka sai ka kira ina limamin garinku ina masu wazin garinku ina mai anguwan garin ku ina sarkin garin ku wannan ya musulunta ya koma mai bin muhammadu yanzu muna bukata ku zo mu je a samu iyayensa tunda ba wanda ya kai hana wani iri sai dai zai muku kyau ko haka da lauya duk inda kuke a kowanne gari to ku tabbatar da kuna da lauya a yau zamani ne ya zo da abin kuma dole a yi haka shi zai yi magana an an ce ya ya mu ba mu yadda ba zai musulunta ba mu yadda ba mu yadda ba lauya akwai ce a kundin gwamnati yana da iko ya koma musulunci yana da iko yana kiristanci ya bar kiristanci ya koma musulunci yana da iko yana da dama yana da haƙƙi a ainihin baya addini yanzu zai yi addini kuma addinin da ya zaɓa musulunci zai lauya zai bayani a hukunci in akwai barazana menene sai a san kuma matakin da za a ɗauka a kawo gidan sarki ka zauna kafin komai daidai sau da duk inda muke muna da sarki har can asashen inda ba musulmai da yawa za ka ji akwai sarki yadda asalin sarkin gilarai duk da haka shi za mu yi amfani da shi sarkinmu ne sau da kanan nan magana za ta je kwatanya za ta je wurin yan sanda za ta je wurin mene ne duka abi a dandala a dukkan komai ba mai taba shi daga nan a ce kotu ta tabbatar da ya zaɓi musulunci kada wanda ya taba shi duk wanda ya taba shi ya taba wani shi shi na haka ba ku yi ku daina yin abu da ka ba da ka ne ga wannan abu musibatun lambun da minha daga ta hada da in ba ka ba yanzu din a yaɓa ma wani abu su bi ka so to wannan abu da ake magana kai in kana son addini wai a samu mutane lalle zo kai addini ah, musulunci duk inda ya shiga ya shiga ne ainihin akan ana so ma wanda ya tursasa wa addini ko fada da aka yi tsakanin musulmai da kafirai ba a yi fada a kan ku shiga musulunci ba su ke cutar da musulmai su ke biyo musulmai za su kashe sai ya zama musu ido dole su kare kansu su ma ya yi kana hafi da shi garin to babu tursasawa da addini ma abun da za ka yabo fadiya a gare ka Sai ɗan Najeriya yan kasuwa suka kawo addini Najeriya na musulunci suna sayar da kaya suna wa'azi kadan musulmai hausawa suka gani suka karɓa tafiya sai tafiya yau da sarakuna sun karɓa sai ya zama ma da baki ɗaya ma dai kai kafa kan makar musulunci aka kafa musulunci na lafiya salon alu. yau da kana mun ta ji wasu mata ai musulmai na kafafa wannan kan addini ta a kiyar sharri ne daga masu sharri alam da wala shi إذا خضع الكافر سنن إذا سافر يبعد كي يشيف بضي مسلم سيبا أما بضي تتد مسلمين سيأضر الله في هذا ما شاء كتاعات عديد بضي a'a oh, yana da dama ya zauna ya yi nashi addinin shi ba musulmi ya yi nashi la barara wa la dirara hmm. a ah, tana kira ne na ma ne ka kafin ka je da duka wai tana kira ne zuwa a shiga musulunci ko ko a a cikin musulmai ba a saki wannan tana aiki dai wajen shiga musulunci ba tana magana mutum yi musulmi ita kai yau ba zan yi sallar isha ba la ikra mafi ji sannan ka kai a da yake yi tunda shi musulmi ne ya zo ne ya yi fata musulunci shi ta dama sai an dalbale da mutum tana jin hausa da kyau na jin hausa ta gane maganar da nake faɗa maka ke na gare to shi ke rauna shi ne musulunci don kada ka dawo daga baya a ce maka farita za a yi maka bayanin kalmar shahada da abin da kake nema za a maka bayanin ma'annabi muhammadu da abin da yake bukata duk za a maka bayani ya yi ma eh, ko za ka je kai tunani ce a na gama tunani na fahimta da kadi na sa kaina توشي كذا خلاص دا كلمة شهادة أما متوهنا فانت تكي بغيني خلابا ما إكرانا في الدين آه فلي ما تفاركني أما لكن حديد بها الباطل بدي هو دولة دول قال قدير تصدق أيها الرسول المسلمين شو وكيل الرسول المسلمين shi kuma akwai hukuncin cikin da aka tanada ya tanada a can da irin dandaman mutum karyatawa ya yi lalace ne ya sa masa wannan kuma idanun a cikin littattafan ihu, inda za a hukunta shi nan take bayan sun zanta da shi akwai wani nau'in hauka-hauka ne a jikinsa a'a menene a tsaban tsagoran tsagiranci ne ya janyo haka to duk da wannan za a raba shi ta masu mulki kai ne wa dai da kai gaba sannan ka to mai anguwa za a aikin ku amma ka mai anguwa ku ya zaka da wannan hukunci dole ya dauki magana gajen dagaci ka ga daga dagaci sai a samu hakimi albashin hakimi ne zai hukunta abin da zai hukunta tun ta fi ƙarfinsa shi ya san inda zai tsaka magana ya kai kai kuma ka gama kawo ذهبت بالآيات البينات فإذا قوم ذاك عليه ألا الدخول فيه إذا خضع الكافر إن كافر يبادى كجنكم الإسلامي وكان من أهل a wannan ba ba za a ce dole sai ya yi addinin musulunci ba addinin musulunci bai a sa wani mutum ce dole zo ka addini da ƙarfi hatta bayyana rushidu shari'a ta bayyana min albayi daga mata aizara bil ayatil bayyinati ya bayyana da ayoyi bayyanannu annal imana rushdu imani shari'a ne wal kufur gayyu ta wurin kai halaka ne faman ya kufur bi duk wanda ya kafirce yayi bara'a daga shaitan shine tagutu ash-shaytan aw al Aslam. wa kullu ma ubida wa huwa kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu duk wanda bawa ya tsallake iyaka ta dalilinsa to wannan ya zaba tagutu min ma'budin shin wanda aka je ana kira ana neman albarka fa a aw matabu'i ko wanda ake bi au motsa'in ko wanda ake bin dokokinsa kawai wa yutlaqu ana faɗin wannan kalma a ishiru alal fardi wal jam'i duk tabutu tabutu to dai yayi bara'a da wannan tabutu wa yu'min billahi yayi ibadi da Allah tabaraka wa ta'ala فقد استمسك بالعروة الوثقى wannan tabbas ya yi riko da igiya a mintatta aka a kadil mahukami wanda baya yankewa lamfisa amalaha babu yankewa gare ta lamfisa ala wallahu sami'un lima yuqalu Allah na jin abubuwan da ake faɗi alimu masali ne bi ma yi fu alu allahu waliyul ladi na amal ɛ allah ta baara ka wata ala shi ne ma ji kinkin ma yi ta ma ya kori ji hun mi na bulu da su daga cikin duhunan kafirci ilan nore zuwa dana fagi na wanda zai na kafaru su kuwa wa'incan da suka yi taurin kai suka yi kafirce auliya ugman sago majikintansu masu taimakonsu su ne shaitanu su ne gumaka su ne bokaye ya kuri junahun suna fitar da su nuri daga haske ila zaurati zikirul tafiradi ibra kamala. ya zo ne da muƙabala saboda a wancan kaza wannan muƙabalance sa ya kurje hun mina zulma aw fi man amana bin ko wanda ya imani da annabi kabbala da ita kafin a aiko shi min yahudi sun makafar da bihi to dai duk inda aka je ula'ika ashabun nari wannan su ne kan wuta hum fiha khalidun su ba su kuma da wa ne a cikin Allah ka bare ai ma ce so na fiha abaka thumma zakara fi ma yaqi ai zai shigo ai nan to boda zai shiga ku tuwan gama thumma zakara fi ma yaqi daga nan ya ambata mana cikin abin da ke zuwa ne. a abi mata ne wasu manya-manyan labarai guda biyu idan kuma turshidu ila annan man utiya shaitan ayyukan santana shiryatar da mu duk wanda Allah ya ba shi abu min mulkin duniya mulkin duniya ne wa rufi'a ala ikhwanihi aka ɗaukaka shi kan yan uwanka. Allah ya takabbara alaihi kada girmanci wala ya kuma illa bima anzalallahu alaihi ba zai yi hukunci ba sai da abin da Allah ya saukar gare su wa illa ne tawaba idan ku bai kan tsaddar da kansa ba fa akhiruhu khizi ya dinga kama karya ai karshen sa kunyata wa dimaru wa thaniyatu tabiu turshidu ila annahu la bata ala shay'i ba wahala akan abu shi ne rushewa shi ne turshidu ila annahu la bata ala shi babu wahala akan abu duk abin da Allah yake za a yi ba wahala amara Allah bihi kai ko sa mutane su yi kaza za a gaishe bai da wahala Allah kan yassare shi au hakama bihi وإن كان في الظاهر صعوبة هدى ثاني كما كلمت في وهلا وهو عند الله يسير وسهل أولا كل من صوتي والمدار بكي ويا على فلك نبي على فلك نية الأبد يا دنگن كنية باوة نية باوة وثقته بربه العلي فقال ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي الشرق من المشرق فأتي من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ألم ترى هذا غريبا إياك ما تتباصل أبراهيم إلى الذي حاج da Ibrahim ربه zuwa ga mutumin nan da dinganta ta da Ibrahim ba kan Ubangijinsa. Le an rago na yake rabbi shi wai mai ya kai shi ga haka har ya yana ja da annabin Allah. Annabi ya faɗi shi ma ya faɗi abin da ya kai shi kansa li'an atahu Allahul mulku saboda Allah ba shi mulki kawai yake gani ai babu wani sai shi ai hamalahu fatahu girman kansa ya dauke shi da ni'matillahi ala zalika wa huwa al-malikul kafir wani sarki ne kafiri da ma'udu ib badalun man hajjat أي قال إبراهيم لما قال له من ربك الذي تدعون إليه وعنين أبنجز إن كان ننتك تشكر مضوع عليه قال ربي الذي يحيي ويريد مالك سينا أبنجزنا مي ملكنا شين مي رايا ومي كشوا يخلق الحياة والموتى yana halitta rayuwa ta mutuwa fil ajafari kala huwa sai sarki ne ce a ah, wannan kawai in dai wannan ne abin da ya sa kake jinsa ana kokoyi wa kome a ni ba na rayawa na kan kashe bil qatl wal afu ya in kashe in yi afuwa Wadda abira julaini ta ce aka kawo masa mutane guda biyu fakatala a haduhuma ya kashe ɗayan wata rakala a kara ya marɗayan falamma ra'ahu gariyan bai gaishe wawa ne haifu lam ya faham ma'anar kalam in bai gane ma'anar maganan ba ko ya ƙi ganewa da gangan

ka canza ma bar wannan magana kaddara to laka ba wancan ba an bacci ne ba akan ba haka yake ba haka yake don haka haka yake to amma yanzu ana magana ainihin mm, a bar ma wannan magana fa inna allaha ya'ti bishamsi min al-mashriqi Allah na zuwa da rana daga gabas fa'ati biha anta min al-maghribi sai ka zo da ita daga yamma وبه تلقي كفر فنن فقاد لي يوقي جرى تمامي زي شيش تودا داخل داخل بابو تحير وتهش الله لا يهدي القوم الظالمين الله بيشي يسد متاني الظالمي بالكبر هذا الى مهجة الاحتجاج زوا ورين كفهج بانا يمجد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 كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وبينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين